على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن جراد الجيد واستمسك بسنته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم القائد الإبادية السجون الإبادية نعم وهم يتفقون مع أهل السنة في أمور كثيرة سورة إبادية سنة اتفاقي تارد أهل السنة أتشن الأمر ما سيوا ويختلفون معهم في الكليل amma suna sabawa tare da su a cikin kaɗan daga cikin al'amura. Wahum yi wafi kuna ahalus sunna fi Qur'an sunna. Su suna dacewa da ahalus sunna a cikin Qur'ani da sunna. A cikin ƙur'ani da sunna suna dacewa da ahalus sunna. min ulumi shar'i wa to sun doji alqur'ani kaman tushe na ilimi na shari'a na wa ya tarifuna aidan bil ijma kuma suna ijtihadi kuma da ijma'i na walakin lam yaquluna bil ra'i dirisu suna fada wato suna da hujja wato kafa hujja da ra'ayi suka yi magana da ra'ayi an gane ba su da hujja cikin qur'ani da hadisi sai su kafa hujja da ra'ayi kawai wa hum awwalu man dawwana al-hadith su ne farkon waɗanda suka rubuta hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam an wa awwalu man qama bi zalika huwa imamuhum Jabir bin Zayd al-mutawaffa sana salih farkon wanda ya tsayi da wannan shine imamin su Jabir bin Zayd wanda ya rasu shekara na 93 da hijira jama'a al-hadith fi kitabin asma'u ya tattaro hadisi a cikin littafi wanda ya kira shi da suna diwanu jabir نعم ولكن هذا الديوان داعي بمرور الزمان نعم سيدي وانا الديوان يا بتشي da wucewar zamani imana bayan lokaci mai tsawo sai wannan diwani din ya bace kuma rusuma ala min wali rabi bin habib al-farahi sannan sai rabi'u bin habib al-farahidi sannan sai ya tsara akan hanyarsa imana wannan bawan Allah sai ya bi hanyar ya bi hanyar jabir bin yiwa eh, eh nam allazi asha hawalin mutasif qarn sani wanda ya rasu kusan rabin karni na biyu rabin karni na biyu shekara hamsin kenan a cikin karni ko وكتابه معروف باسم مسند ربيع بن حبيب كما لكتاب ذا أنسنش لسونا مسند ربيع بن حبيب نعم وهو مطبوع متداول to littafin an buga shi kuma yana yawo a hannun mutane an buga littafin yana yawo a hannun mutane wa min al-umur tabiiyya daga cikin al'amura na ɗabi'a na'am an takhruj hadhihi al-firq wa ghayriha min al-firq an an al-mu'taqid salim ya zama to wa'annan kungiya daga cikin kungiyoyi abin mamaki sun fita daga aqida ingantacce ya zama to aqidan su ba ingantacce bane aqidan su karkatacce ne ibadul umuri a cikin sashen al'amura wa minha al'awan daga cikin akwai sifofin Allah wa amma ma ya ta'allaqu bi sifatin Allah azza wa jalla amma abin da yake da alaƙa da sifofin Allah azza wa jalla na'am fa inna mazhabahum fiha in qasamu ila firqatayn lalle mazhaban su a ciki ya kasu zuwa kashi biyu na firqun nafas sifat nafiyan tamma wato wata kungiya daga cikinsu. bangare daga cikinsu sun kore siffofin Allah korewa cikakke su yan ibadiya an gane an samu daga cikin wasu daga cikinsu sun kore siffofin Allah irin na jahiliya kawfan min tashbih saboda tsoron tashbihi a irin nasu rayawan kun gane yayi suna jin tsoron tashbihi wai idan suka tabbatar da siffofin Allah to za su fada cikin tashbihi suka ce Allah yana ci zai zama to sun kamanta Allah da halitta kenan a nasu tunanin Allah yana gari Allah yana magana to idan suka kudurce wannan to sun ainihin tabbatar wa Allah da siffa na halitta to saboda haka sai suka kore duk wayannan siffofi gaba daya dan kada su yi kama da siffofin mai halitta fa hum bi hadha al-i'tibar nafatu lil-sifat kal-jahiliyya so idan muka lura da idan muka duba wannan abun lura din wato sun zama nufa kenan sun zama masu kore siffofin Allah kamar jami'a.